wawiya wallahi na raina wayanki ai namiji nake gani dan kunama ne ya baro matarsa ta sunna wacce ya sha gwagwarmaya baki san irin gwagwarmayar da aka sha a neman aure ba ya kai sadaki ya kai lefe yayi wannan ya wannan ya ɗauke ta ya kai cikin gida babu irin wata ƙauna da irin wani abu da baya nuna mata to ya tsallake ta dan ke kina tunanin yar bariki ya zo ya ajiye ki yana neman ki har kike tunanin cewa ba zai iya cin amanar ki ba ya baro matarsa ta sunna to ai din namijin da ya baro matarsa ta sunna ya zo ya ajiye ki a matsayin yan irskarsa wallahi tallahi ke ma sai ya ci amanar ki saboda aure da kike ganin wallahi ba abun wasa bane abu mai daraja ne duk abin da za ka yi a rayuwa kaka taba hakkin aure to din namijin da yawan abu kuma yake da lasisi na iskanci iri-irin ki yana su ɗaya biyu uku fiye da haka yana da su kuma shi iskancin nasu ma ba mai iskanci yake mai tsafta ba shi lasisi ne da shi na iskanci da gagaruman yan iskan ba ba da suke iskancin mai tsafta ba yan iskan wa'inda suka tsaya a can suke iskancin na bala ja'u da su yake ma'amala shi haɗa namiji ana kishin shi har zaki dinga ɗauko shi kina goge lambobin ƙawaye ko kina kaza uban waye saka nambobin kawaye in ba ke yake saka a washi ba sai daga baya zaki fara kishi saboda ya ajiye ki kuna iskanci kuna dadiro yar wahala jahila da baki san me kike yi ba to ai namiji ko ciki ɗaya ku fito karki sai ki bada shaida akan ɗa namiji saboda namiji yanzu nan zai nuna miki yana kyamar kawaki ya tsare kawaki baya son halaka ita yana so ya kawo miki da tunani akan ta ne saboda ya bibiye ta wallahi duk yanda kika kai da wayanki da basira namiji ya wuce nan da kike gani tunda ya baro matarsa ta sunna wacce aka sa masa lalle yoni na rantsi da Allah ko waye na wa yanzu aka ce yana son kawata ko wani abu wallahi ba zan musa ba saboda namiji yanzu nan zai batan miki da tunani ya ce ai ya tsana ki kawar da tunani ki ce ai wane yana cewa kawata baya son halaka ita ko baya son rayuwa ta ko baya son kawata to yana so ya kawo miki da tunani yana so ya je ya mu'amala da ita wallahi ni na ga mutumin da yake kawo da matarsa tunani yake neman yar aikinta jahila da biki san me ki baki koma makaranta ki san me kike yi wallahi